To kamar dai gwamnan jihar Kanan Dabo su masu gwamnatin sun fara bin bayan Abba Kabir Yusuf ganin sun nada sabbin sarakuna a jihohin su saboda wasu dalilai kana mun dawo jihar Kanan Daban kuma za ku cewa Abba Kabir Yusuf ya dauki wani ƙwaƙwaran mataki domin inganta wasu abubuwa a jihar Kanan Dabo. masu mu za mu so dai ku gyara zaman kuɗar domin jin cikakkun rahoton nan inda da farko dai za mu fara kawo muku rahoton yanayin yadda wasu gwamnoni su ma suka fara naɗa sababbin sarakuna a wasu jihohin nasu kana da ƙarshe kuma kawo muku rahoton gwamna abba kabir yusuf masu mu za mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawa sanarwa idan wannan shine shugabar ku wannan tashar ta mai albarka na farko masu mu ga cikakkun To kamar gwamnan jihar Kanan Dabo yawa kan Abba Kabir Yusuf abba kabir yusuf shi ma ka gwamnan jihar oyo wato gwamna sai makinde ya bayyana cewa ya amince da naɗin oba ololabi alakuhenin a matsayin sabon sarkin ibadan lan wato kan olu badam makinde ya amince da naɗin sabon sarkin ne mai daraja bayan shawarin da ya karɓa daga majalisar masarautar gwamnan ya faɗi haka ne a wurin taro na musamman da gwamnatin oyo ta shirya game da rasuwar marigayi olubadin kamar yadda hakan ta tabbatar kamar yadda a gidan jarida nan ta da shi tattara rahoton cewa balogun ya ya rasu ne a ranar sha hudu ga watan maris din shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu bayan fama da gajeriyar rashin lafiya wanda ya yi gwamna makin da ya ce ya ga shawarwarin da majalisar masu naɗin sarkin suka aiko masa kuma ya amince da wanda suka zaɓo kamar yadda gidan jarida na taban ta kawo ya ce na yarda da hakan kuma matakar oluba olubadan mai jiran gado oba olabi yana cikin ƙoshin lafiya za a naɗa shi a karagar mulki tunda an bi ka'idodi makin da ce marigayi oluba ya yi rayuwa mai gamsarwa inda ya kada cewa shi da marigayi sun yi abubuwan da mutane da yawa ke tunanin ba za a iya san wanda su irin shi ba ya tani da oba Balogun mun gyara dokan naɗin sarauta a Ibadan wanda ya haɗa har da naɗin Olubadan tsohon babban hafsin sojojin ƙasa Wakan Janar Tukur Yusuf Birtai ya bayyana Balogun a matsayin mutumin kirki mai son taimaka jama'a ta ya ƙara cewa marigayi Balogun ya yi wa jihar Oyo da Najeriya baki ɗaya hidima ya taimaka al'umma ta hanya daban-daban a lokacin da yake rayuwarsa don haka an tabbatar da cewa dai a halin yanzu a halin yanzu dukkanin abubuwan da yake faruwa ba za a zuba ido ba kuma za a ci gaba da bin yanda abubuwan suka dace To a gefe guda ɗaya kuma gwamnan jihar Kano dawo injiniya Abba Kabir Yusuf ya ɗauki matakin samar da ƙarin malamai a ɗakunan bincike a jihar Kano Dabo. Gwamnan ya ce ya ɗauki matakin ne domin ganin ilimi ya inganta da kuma ganin jihar ta yi fice tsakanin sauran jihohin Najeriya baki ɗaya. a zalika kamar yadda muka tabbatar cikin wani sako da mai taimaka gwamnan jihar kan harkokin sadarwa su batura da hakin tofe wallafa a shafin sa na facebook gwamnan abubakar bidusu ya tabbatar da samuwar tarin matsaloli a harkar ilimi a jihar ciki har da karancin kwararrun malamai abubakar bidusu ya kara da cewa akwai karancin samun horo akai-akai ga malamai da kuma rashin abubuwan na musamman kamar ruwa a banɗaki da kuma makarantu saboda rage matsalolin ilimi gwamna ya ce zai ɗauki malamai dubu goma da za a rika ba su horo domin ganin sun samu kwarewa kan aikin koyarwa har ila ya ƙara cewa za a ɗauki ma'aikata dubu ɗaya a manyan makarantun jihar domin inganta ilimin gaba ɗaya gaba da sakandare Wani ƙarin mataki da gwamnan ya ɗauka shine cewa zai samar da ɗakunan bincike 300 a makarantu 100 da ke faɗin jihar Kanan Dabo. Ya ce hakan zai rika ba ɗalibai damar samun yin bincike mai zurfi da inganci da kuma kawo ci gaba a jihar Kanan Dabo da ma ƙasa baki ɗaya. A ƙarshe gwamnan ya ce saboda rage cinkoson ɗalibai zai samar da ƙarin ajujuwa guda dubu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 don mu ma harkar ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙona ta da kuma neman ku ni da haɗin